kar ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon abu. thank you Masu kallon mu asalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin girma shirin girma shiri ne da ke tattaunawa da manyan yara musamman ma yadda suke gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi sunana aliyu saini aka ce girma mai girma yake ne eh girma ya kashe kashi kashi gaskiya akwai girma na shekaru akwai girma na ajiyu, akwai girma na ajiyu, wanda za ga mutum da gashi nan saurayi ne da haka amma saboda yanayin da yake gudanar da al'amuran rayuwar shi za ga cewa za a dinga kiran shi irin babba a bashi girma haka yake kura kana fita shakatawa kuwa don kasa eh, za ka ga manyan yara dole duk weekend ko wani lokaci hmm, ina fita shakatawa in na fita shakatawa ni kadai gaskiya ina kashe hamsin zuwa saba'in ni kadai to amma gaskiya in na fita da abokaina in har fitar za a yi in fitar za mu yi da abokaina akwai wata fita da muka yi da abokanai na gaskiya ba zan taɓa mantawa da fitan nan ba saboda zan sa mai za mu sa mai a mota za mu cika mai fita shakatawa da abokanai na ba zan taɓa mantawa da wannan hutawan ba gaskiya at least wannan fita da muka yi na kashe kuɗi over 450 zuwa 470 gaskiya na kashe wannan kuɗin da ni da abokanai na to ba zan taɓa mantawa da wannan fitar ba kar ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon abu. Yake kura in ana batun wanka batu ne da ake kashe makudan kuɗaɗe. To idan za ka yi wanka tun da kai har ƙafa nawa kake kashewa a matsayin. Kaga misali in zan yi wankan girma in har zan yi wankan girma kaga kamar misali hulata minista ce na siye ta dubu ɗari da hamsin na siye ta sannan ka zo maganan gilas dina eh, eh, ka zo maganan gilas dina ka zo maganan gilas dina na siye shi 24 zumin na siye shi dubu saba'in da biyar sannan ka zo magana agogona black ne na siye shi dubu ɗari da saba'in na siye shi sannan ka zo maganan zobe na wannan zoben na siye shi dubu talatin da biyar wannan na siye shi dubu ashirin da biyar sannan ka zo maganar font ni na samsung nake amfani da shi samson ne yake amfani da shi ina sai wannan 195 wannan na siye ta 140 sannan ka zo magana takalmi na mistaraci nake amfani da shi 150 na siye shi yake kura wasu irin harkoki take gudanarwa kasancewa wannan harka dai bashiwa dole sai da kudade eh gaskiya Kaga ina harkoki kamar yadda ka gani ina harkar wayoyi ne fons eh, Ina zuwa China ina kawo ina zuwa China ina kawo latas ɗin wayoyi wanda kaf kasuwan nan ba wanda ke kawo irin wayoyin da nake kawowa. Eh, ina zuwa China, ina zuwa Dubai. Sannan kuma ina da branches. Ina da shi a Baka Plaza, ina da shi a Makarfi Plaza, ina da shi a Mangal Plaza. Eh, sannan ban da wannan harkokin kuma ina wasu harkoki daban wanda ina zuwa india ina kawo yadika irin na mata haka da irin su abaya haka designer na zuwa eh kaga ina da yara sosai wanda na yayi kaga a cikin su akwai irin su mustapha karayi din na basu jari irin su manci kura na basu jari irin su bashi da bashi din na basu jari irin su irin su eh, irin su wannan gashi na wannan irin su Shamsuddin din na ba su jari ina da yara da yawa wanda na ba su jari wanda in na gansu ina alfahari da su saboda a sakamakon haka su ma suna da yara sosai so in na ga wannan abun abun yana sa ni farin ciki ina jin daɗi sosai saboda duk ina alfahari da su saboda sun samu karuwa a ƙarƙashin kamfani na so ina jin ina ba matasa shawara akan su tashi su nemi nasu saboda halin rayuwa kada matashi ya tsaya dogara da wai ko dan uwan shi ko wani uwan ko abokin shi ya dogara da shi a'a ka tashi ka nemi naka na kanka yadda kai ma za ka taimaki wasu saboda saboda ita rayuwar da kake gani shi jari jari ba wai dole sai ka samu babban jari za ka fara sana'a ba a'a ka samu karamin jari karamar sana'a karamar sana karamin jari in ka samu zaka fara sana'a da shi so baka san abin da Allah zai da kai nan gaba ba so shawara da nake ba matasa ke saboda akwai ƙananan sana'o'i wanda za ka fara da jari kaɗan ba dole sai ka fara da jari mai yawa ba wanda nan gaba za ga Allah ya kai ka matsayin da baka taba tunanin za ka yi ba to dai haka abin yake kar ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku da zarar mun daura wani sabon abu kaga a kaf kasuwan nan dai kawo designer wayoyi ne gaskiya dai designer wayoyi ne kaf kasuwar nan ba ke kawo designer wayoyi kama na saboda da baka taba ganin ta ma a duniya ba ka zo shago na ka ganta akwai wayan ma da ba za ka taba tunanin cewa ma waya ba ce su in ka zo nan shago na za ka samu saboda yana kawo designer kala kala mai irin su bontel haka ni ne ba dealership din su bontel so ina kawo su designer kala kala kowace irin waya mutum yake so karamin waya mai kyau ya shago na zai samu insha Allah masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin girma na wannan makon a madadin bakon mu yake kura mai aliyu sani yake a boko don shirin gabatar yake cewa mu haɗa mako kar ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon abu Badukoti. Yawa! Badukoti. An gano. adikoti